maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike ƙur'ani ba zai tsiyace ba Allah da kai Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi waffaqa man sha'a li khidmati kitabihi wastafa man sha'a faj'alahu min hizbihi wa ahbabihi واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد yan uwa masu kallon mu masu sauraron mu masu bibiyan mu barkan mu da saduwa a wannan shiri namu mai taken mihrabul qur'an wanda ya kunshi bangarori guda uku bangaren farko karatun alkur'ani da riwayoyi guda biyu riwaya ta warsh annafi min tariq lazraq sai riwaya ta biyu ta hafs an asim min tariq shatubiyya bangare na biyu bayanin ma'anonin ayoyin da za mu karanta insha Allah ta'ala a dunkule bangare na uku bayanin wasu daga cikin hukunce-hukunce na tajwidin su da bambance-bambancen riwayoyin guda biyu a yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu saurari karatu alkur'ani mai girma daga bakin wani eh, baba gana ibrahim da riwaya ta warshi annafe min tariq al-azraq na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينته وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الدنيا إلا متاع الغرور wannan ita ce riwaya ta warsh annafi min tariqi lazrak wadda muka saurara daga gwani baba gane ibrahim za mu saurari karatu alkur'ani da riwaya ta hafs an asim min tariqi shatibiyya daga bakin gwani abdurrahman ahmad salis na'am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 شهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور wannan ita ce riwaya ta Hafs an Asim wadda muka saurara daga bakin gwani Abdulrahman Ahmad Thalith Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wallazina amanu billah waɗanda suka imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa ula'ika hum siddiqun waɗannan su ne waɗanda suke masu gazgatawa wato sun gazgata Allah da manzannansa da annabawansa gabaki ɗaya wa shuhada wa inda rabbihim nan malamai sun yi dan cekace a kan alaƙan homus na wa shuhada abinda aka ruwaito daga tabi'ai ire-iren su muqatil ibnu hayya da su masruk da su dahak da sauransu cewa jumla ce musta'anafa su kuma ashuhada'u wato wanda suka ba da shaida ga ubangijinsu amma su waɗannan tabi'an sun tafi a kan cewa shuhada a nan su ne wanda suka yi shahada wajen yaƙi su ne wanda aka kashe su a wajen yaƙi wato suka samu shahada duk wanda ya samu shahada to wato shuhada inda rabbim kenan su ake nufi a nan shi yasa kamar yadda ibn kathir ya tsawaita wajen bayanin wannan gaba ya kawo hadisai da dama wanda suka yi nunin falalin jihadi karkashin wannan da kuma alakanta ta da waccan ayan wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was wa was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima malamai suka tattauna cewa su ne ne suka fi eh, falala da kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tsakanin waɗanda aka kashe su wajen yaƙi suka yi shahada da kuma siddiƙun su ne ne suka fi falala wasu daga cikin tawagan malamai suka tafi siddiƙuna sun fi falala tunda Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa haka ayan take ko fa ulaika ma alladhina an'ama minan nabiyyin was siddiqin was shuhada an fara ambatan siddiqin sannan aka wasu da ƙarshe Allah ke cewa والشهداء والصالحين سنن سي الصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله تشيسا وسكت في أكن تشيوا صديقون wato sun ɗara shahada wa daraja wasu kuma malamai suna ganin shahada ɗin su fi siddiqun saboda yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin wanda ya bada shaida yanda rayukansu za su kasance a cikin wato aljanna wanda aka kashe su suka samu shahada to shi yasa waɗannan hadisai da suka zo wanda suka nuna falalan wato wanda ya shaida da kuma a yayi shahada aka kashe shi da waɗannan ayoyi suke ganin cewa shuhada waɗansu suka fi me daraja fiye da siddiqun wannan sabani ne na ahlul ilmi wa shada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum suna da lada a wajen ubangiji haka suna da annuri wato haske suna da ladansu da haskensu wato na imani da haske na rahama na aljanna wanda za su samu ranar tashi alkiyama walladi na kafar wanda suka kafirce wa Allah wa kadzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu ulaika ashabul jahim waɗannan sune ma ne ma'abuta wutan jahannama a jahannama ana kiranta da jahim saboda yadda take waje-waje da fatan mutane ko kuma fatan mutane da kasusuwa yadda aka jefa a ciki shi yasa Allah ya siffanta ta da lawahatul lil bashar alaiha tis'ata ashar a can cikin suratul muddathir Allah yake cewa in i'lamu ku sani in al hayatud dunya lalle rayuwar duniya la'ibun wa lahun ba komai bace face duniya wato ba komai ba ce kawai wuri ne kamar na wasan yara ne shine la'ibun kamar yadda yara suke wasa wuri ne na wato wasan su haka lahun malamai suka ce shine wasa amma na matasa wanda suke wato sun ɗara yara kenan an gane wasu na fassara shi da wari wa zinatun da kuma ado ne kawai kawaice kawaice shine rayuwar duniya sai tafakur matafakurun bainakum sai alfahari kaga wannan yau ya yi ma wannan alfahari da dukiya wannan ya masa da ya'ya wannan ya masa da kaza da kaza wannan kuma duka haramun ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a kasan shafin wannan sura da shafin da muke kai da can cikin suratul nisa da dai sauran surori wata kathurun fil amwali wal aulad da nuna yawan dukiya da ya'ya wannan yana ganin cewa shi duk garin anguwan nan na malali babu wanda ya kai shi tarin dukiya wani ya ce a'a shi ne fi kowa dukiya wani ya ce duk kaduna babu wanda ya kai shi dukiya wani ya ce wannan shi ne takasurun filamuwal haka haka ya'ya wal aulad mutum ya dinga jijji da kai da dukiya ko kuma saboda yara da Allah subhanahu wataala ya masa baiwa ah, Allah ke cewa wadawada kamar sarar ghaisin duniya ba komai face face kamar ruwan sama وهو ah, الذي min الغيث من بعد wayan قنطوا rahmata wa huwa الولي hamid a'jabal kufar wannan kufar shine malamai sun ce ba za a fasara shi da kafurai ba ma'ana kamar ruwan sama ne wanda ya sauka ma manoma masu aikin gona an gane ko sai ya ba su sha'awa na batuhu da ya ba su sha'awa ga shi ne sun ga ruwan bayan ya sauka sai ya burge su ya ba su sha'awa an gane ko bayan ya ba su sha'awa jabal kufara na ba tuhu wato manoma ko kuma manoma amma wanda suka kangare wa Allah subhanahu wata'ala an gane ko su ake nufi da kuffar sun mai hiji fatarahu maswarra sai bayan wani lokaci sai ya bushe wannan shukan gabaki daya gashi dai ruwan da ya sauka ya fidda gona ta yi kyau ana gani an san cewa za a samu amfanin gona sosai amma kawai bayan wani lokaci sai ta bushe ta yi kayo fatarahu masfaran ka ganta ta koma ruwan ɗorowa ah, bayan wani lokaci sun mai kunu hutama sai kaga ta koma karmami kowa san karmami ya yi ko mana ta koma karmami kamar wanda abin da aka cinye irin ciyawan da ta lalace aka ta an ɗebe abin nan ɗinta ana tattaka ta dabbobi na takawa shine wa fil akhirati to haka rayuwar duniya take yau zaka kana cikin ni'ima ƙila da su menene ko wani yana birkika ba bayan wani lokaci sai ga duniya ta juya masa ya canza kamar ɗazu labarin da ake bamu wani da yana cikin hali mai abin nan dalan kuɗi haka cikin madaran kuɗi daga ƙarshe yanzu ka gan shi ya koma a ban tausayi to haka duniya take shine kwatankwacin wannan misali kamar wanda yake da gonan ne tana ban sha'awa ma bayan wani lokaci idan abin nan ta bushe ta abin nan koma sai ga ta koma kamar karmami wato haka duniya take ba komai bace dan lokaci ne wa fil akhirati azabun shadidin ranar tashi alqiyama suna da azaba mai tsanani wa maghfiratun min Allah da gafara ah, min wa ridwan da yardansa wato wanda suka yi ayyuka masu kyau za su samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala da samun yardansa wa mal hayatud duniya amma wanda ba su yi mai kyau ba za su samu azaba kina wa mal hayatud duniya duniya ba komai bace illa mata'ul gurur face wato dan jin daɗi mai rudi a cikinsa wanda wanda bai ankara ba in ya rudu da wannan jin daɗin sai ya hallakar da kansa sai daga baya nadama ranar nadama ba za ta amfane shi ba za mu je hutu na rabin lokaci yayin da muka dawo sai mu karasa bayanin ayoyin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu subhana mai girma ko rike qur'ani ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma ko rike qur'ani ba zai ce ba Allah da